grandfather, I'm the father. <laughs> okay, that's good. No, I am the grandfather of every politician. sanata bukar abba ibrahim ya kawo ƙarshen takaddamar siyasa tsakaninsa da gwamna ibrahim gaidam wajen janye muradinsa na tsayawa takarar ta zarce a kujerar sanata inda ya kauce don bawa gwamnan damar takarar kasancewar sun haɗa mazaɓa ɗaya bukar ibrahim wanda ya zama gwamnan yobe a lokuta uku ya ɗaga hannun gwamna ibrahim gaidam a wani taro a abuja don neman ya maye gurbin sa a majalisar dattawa bayan ya zauna a majalisar a wa'adi uku. na declare ni kakan yobe politics ne sannan ɗana gabana ibrahim gaidam shine uban politics na yobe daga yau kenan saboda haka wannan abun farin ciki ne daga kana yaro na siyasa har zuwa uban siyasa har ka zo ka zama kakan siyasa ka bar wa 'ya'yanka su ci gaba da wannan daidai ne ni a gaskiya dama ban yi niyya sosai akan in ci gaba da sanata na arewa maso gabas a Yobe State. Kazalika sanatan da ya ce ya haura shekaru saba'in a duniya ya ɗaga hannun sakataren APC mai malabu ni don neman takarar gwamnan Yobe ba hamayya a jam'iyyar APC. Na tambaye shin ya yi ritaya kenan daga siyasa? A yanzu dai ba wani matsayin da zan tsaya a Yobe. Na yi komishina na yi gwamna, na yi sanata. Me zan yi a Yobe? Sai dai zuwa gaba kuma da yake shekarun na har yanzu bai kai na babban yayan babanmu buhari ba saboda haka in allah ya kaddara in aka samu daman yin siyasa na kasa gaba daya insha allah muna nan gwamna ibrahim Gaidan ya ce dama an kamba batun ba sa jituwa da sanata bukar abba ibrahim ne ina jin wani abubuwa kamar ku empress abu kada an fada sai ku je ku kara irin kare-karen naku ya kawo rudani an ce sanata bukar abba ibrahim ya ce zai kara da kowa ba zai wa kowa ba zai je tsaya sanata kaza kaza kuma ba abin da muka yi da shi daban ne a haka ni sai na shiru na shiru na ce amma ni ban san shi da magana biyu ba yau me ya faru ne ko wani sune a gefe suna tuttura shi ya yi wannan magana bari dai shiru haka sai da stakeholders suka zo suka yi meeting jama'a mu na APC suka ce to zo in saya a nan ne na zo na ce to ni mai na so in saya tunda na ce dan tsaya sai ya ji daga bakin press da sauransu to shine ya ce ai ba fada muke ba shi ya bar mu sakataren apc mai malabu ne da ya samu amincewa don takarar gwamnan yobe ya bukaci sauran ma'abota takara su ba shi haɗin kai to alhamdulillah ai dukanmu yan yobe ne kuma duka burinmu mu ciyar da yobe gaba saboda gwamnati ba harka ce ta mutum ɗaya ba harka ce ta kowa da kowa kowa kuma akwai abin da zai yi akwai rawan da zai taka saboda mu ciyar da jihar mu gaba ina kiran su su zo su ba mu goyon baya saboda mu ci gaba da kyawawan ayyuka da aka assasa wannan da ya nuna apc ta yobe ta cinki mai malabu ne ta hanyar amincewar masu ruwa da tsaki nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya